Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 35 daga nan ya mai. Masarar Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau Juma'a 17 ga watan Disambar na 2021. a cikin shirin za ku ji cewa a gobe asabar 18 ga watan desambar ne za a gudanar da shirgullan cikar wato nijar shekaru 63 da zama jamhuriya muna tare da rahoto a kan wato shirye-shiryen sallar a difa a yankin anzuru na jihar delivery an ɗauki matakai na wucin gadi domin tallafawa iyalan da hare-haren masu ɗauke da makamai ya shafa magajin garin yankin ya kira da a tashi tsaye a rahoton musamman na wannan shiri muna dauke da bayani akan katin shaushawa ta zamani ta rigakafin cutar corona da kaddamar a nijar a makon da ya gabata a cikin tsarin sallar 18 ga watan disambar ta cikar shekaru 63 da kasar nijar ta zama jamhuriya an shirya wani wasan kwallon kafa ta tsafin 'yan wasan da suka yi fice a duniya a halin yanzu ana yin wasan ne tsakanin tsafin 'yan wasan kallon kafa na afirka da suka yi fice da tsofin 'yan wasan wato na nijar da suka yi wasa a kasashen waje a halin yanzu dai 'yan wasan tsohon 'yan wasan kwallon kafa na afirka ne ke cin wato na nijar in uku da nema gobe 18 ga watan disambar garin difa babban birnin yankin manga zai karbi wato fareti na cikar nijar shekaru 63 da zama jamhuriya albarkacin haka ana gudanar da shirgula da dama a garin cikin tsarin bukukuwan difa ingala wakilinmu na musamman habibu garba ya haɗa muna rahoto ga fasararsa tare da mamman ada A wannan jajibirin sallar jamhuriya Difa Ingila ana cikin yanayin biki sosai sai dai an ƙara ƙarfafa matakan tsaro domin nasarar wannan muhimmin biki da al'ummin manga suka yi tsimin jira mazauna ba su ɓoye farin cikinsu ba. Tsaro ya yi muna daidai yadda muke so. Ubangiji Allah ya ƙara mana lafiya. mu ga munan kawai dare in yayi sai dai kwanciya babu komi gari kuma yanzu albarkacin wannan sallah gaskiya alhamdulillah cikin gari an hana zirga-zirgar a daidaita to ranar jiya da yamma har zuwa ranar litinin matukan a daidaita ba su da wani zabi in ji modi ibrahim shugaban kungiyar masu a daidaita kawai an ce muna dai sirki ya yawa kuma duk an kama saura saura sun je sun aje a gida dai sun ni ne dan gari yayi kyau mu ma muna goyon baya amma da an ni ne dan a cuta matalaka gaskiya ba mu ji daɗin abin nan domin girma Girmama matakan kan da garki na yaƙi da cutar COVID-19 jami'an kiwon lafiya na zagaya a birnin Difa da rarraba takunkumi da ruwan wanke hannu. Nijar ƙasa ce da bakin haure masu niyyar zuwa yankin Maghreb da Turai ke bi cikinta. Wakiliyarmu Talata Abdu Bahar ta haɗu da wani matashi ɗan Ghana da yi balaguro daga Yamai zuwa Agadez sannan ya wuce zuwa Libi. karan farko kenan da ya kama hanyar zuwa cirani ya kuma yi karin bayani akan karbe-karben kudade da suke fuskanta a kan hanya. identification card katin shaida na kasashen tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma yawo. an bani shine a ghana a matsayina na ɗan ghana da wanda yake ɗan nijar binciken da ake muna ba iri ɗaya ne ba akwai bambanci kamar yadda kuke gani suna fito da dukkan fasinjoji da ke cikin mota da kayansu da zaran ka shiga wajen bincike sai hukuma su ce maka ka ba su kuɗi idan ka ce za ka ba su jika goma sai hukumar su buɗe kayanka su ɗauki duka abin da suke so wannan ba daidai ba ne kuma idan baka ba da kuɗin ba ba a bari ka tafi ana jiran ka like if i don't a jihar tilibiri hare-hare da ake samu nan da can sun tilasta wa al'ummomin wasu ƙauyukan yankin karamar hukumar anzuru barin gidajensu wannan tashin hankali dole wato ya tilasta wa hukumomin yankin daukar matakan tsaro na wucin gadi magajin garin karamar hukumar karkarar anzuru jibo halidu ya yi wa wakilinmu na musamman musa hassan karin bayani au A somawa damuna, 'yan ta'adda sun matsi mutane suna farma jama'a da ke cikin gonaki. Bisa wannan dalili ne muka buƙaci jama'a su dawo su bar gonakinsu, su bar jama'an tsaro su yi aikinsu. Jama'a sun fahimce mu waɗanda suke da gonaki kusa da gari su rarraba sun ɗamma wasu, kuma an samu waɗanda suka baro garuruwansu, an karɓe su a cikin makarantu. A jajibirin komawa makaranta mun yi kira ga abokanin hulɗa su dafa musu aka yi musu tantuna iyalai 163 ne suke cikin ajujuwa an yi musu tantuna 163 batun tsaro ba abu ne da ya shafi gwamnati kaɗai ba abu ne da ya shafi kowa da kowa ce pas Ƙungiyar 'yan jarida ta duniya Reporter San Frontier ta gano wasu halaye na musgunawa a kan 'yan jarida a rahotonta na shekara-shekara da aka wallafa a ran 14 ga watan disambar na 2021. Rahoton ya tantance adadin gato 'yan jarida da abokan aikinsu 488 da ake gidan kaso sanadiyar aikinsu. Adadin ya zo daidai da kashi 20 cikin 100 a shekara. Banda haka 'yan jarida 65 ne aka sace aka kuma kashe 46. wani adadin ya yi ƙasa sosai tun shekarar wato tun shekaru ashirin a cewar ƙungiyar reporter san frontier tsarin duniya mai yaƙi da ayyukan asha na tsakanin ƙasashe a cikin wata sanarwa a yau ya amince cewa wasu sassa na rubuce-rubucensa da ya wallafa mai suna de jour tranche pour le trafic de hashish au niger da aka bayyana a 26 ga watan mayan na 2021 sun ci zarafin hukumar oikritis mai yaƙi da miyagun ƙwayoyi a niger mutuna muku da cewa tsarin na wato gitoc a rubutun nasa ya bayyana cewa an tura wani kaso na tun goma sha bakwai na cannabis da aka kama a yamai a rambi ga watan mars zuwa kasar libya tsarin ya ce oikritis na taka rawar gani wajen yaƙi da fatacin miyagun ƙwayoyi na ƙasa da ƙasa haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoman shinkafa na gudanar da wata haɗuwa ta kwanaki biyu tun jiya alhamis da kuma zuwa yau juma'a a nan yamai domin faɗakar da juna a kan bunƙasar shinkafa ta gida wannan fanni na da abubuwa da ya kamata a darajanta a ganin mataimakin sakatare janar na ƙungiyar fikopri bashir isufu a hirashi da muktar hamadu jiya da yau mun ka ce mutanen Nijar za su zo su gani noman shinkafa da ake yi cikin Nijar. Gandarin da muke noma, irin shinkafa da muke noma, da abubuwa da ake iya sarrafa shinkafa ake yi amfani da su. To bankin wannan kuma muna so mu nuna mai 'yan Nijar ya kamata a ce mutane sun tasi tsaye don wannan abincin da yanzu yana nan yana ci gaba a duniya ya kamata a ce a nomanta mun tsaya nan Nijar mun bunƙasa don a samu a ce yanzu mun bari sai shinkafa ƙasashen waje a nan ƙasar mu muke nomanta muna sarrafa ta an ka kawo zancen gwamnati lalle gwamnati yana tallafa mai mutane amma kuma har da haka akwai abubuwa da dama waɗanda muna jira a gwamnati farashin siminti ya hau sama a gundumar birnin kwanni da ke jihar tawa wani yanayi da ya sanadiyar dakatar da ayyukan gini a wurare da dama na garin a cewar wani dan kwangila sirajo malam sani a zantawar shi da wakilinmu asuman musa arzika sima tun yana jika uku da rabi an hito da uku da rabi na yana son ya dawo wajen ɗari biyar za ka sayan sima nan kwanni sima satin da wuce har jika shidda yake yanzu ya dawo jika biyar wani biyar da rabi kenan abu da zamu iya cewa na mu masu kula da ginonin mutane ko kuma da su an daga gina da kuma yan ginon da muke taba to sai mu ce gaskiya an kusa dakatar da haka gina haka gina ta kusa ta tsaya kai dai na ko dan kasuwa baka doke dan jaga da ka juya da shi ka sai shi ma suna ba da ya kenan dole ka dakatar da aiki kuma dakatar da aiki kai a gare ka to ba karamin tawaya na da mutane da waya saboda lebori da wannan aiki suka dogayo da su sun tashi za su ta dan inin nan suka suka samu jikkabi to yanzu kai baka dokar lebur ma kai ma ya ce kudin da zaka dokar lebur muna wanda ya kasance babu aikin ga lebori suna zo suna tambayar ka kai wani akwai aiki kai ko baka iya Matasan mata goma 'yan Nijar sun shirya shirin fina-finai da aka nuna a cibiyar al'adu ta kasar Amurka da ke Yamai a larabar da ta gabata. An horar da su ne a cikin tsarin da ake kira Yali School Fellowship na ofishin jakadancin kasar Amurka a Nijar. Safiya Ilyasu ta yi bayani akan abin da fim ɗin nata ya kumsa wanda jarumar wata mata ce mai matsalar gani. Euh, Na shirya film saman macen da take da matsalar rashin euh, gani wanda ake kira Odas da Lenoir Krim Ukomba. Abun da ya euh, bani karfin gwiwa shine in haskaka kokarin matan nan a cikin al'amuranta na yau da kullum ta tattalin arziki al'umma. in gwadi kuma wannan sa kai da kuzarinta duk da tawaya da take da da juya mata baya da mutane sun kai. Ina so a ba ma matan nan dama su yi magana su ga ra'ayinsu su fahimci rayuwa duk da kallon da muke yi ma matan nan. Gar actuel que nous portons sur ces femmes. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Ƙasar Niger ta kaddamar da tsarin ba da katin zamani ta shaidar shawarar rigakafin cutar corona a hukumance a ran sha uku ga watan Desambar. Wato a ƙarƙashin jagorancin ministan kiwon lafiya Dr. Idi Ilyasu mai nasara. Katin ta yi daidai da ka'idodin hukumar lahiya ta duniya. Ta yaya mutum ke samun wannan katin ta zamani ga amsa a cikin wani rahoto da mamman ada ya fasara. Hukumomin kiwon lafiya na Nijar tare da bunƙasa katin shaidar shawa ta zamani suna halarta ga yunkurin duniya na sa ido da amincewa da allurar yaƙi da cutar COVID-19 shine Dr. Ilyasu Idi mai nasara ministan kiwon lafiya ya yi bayani kansa. Katin shaidar shaushawa na zamani yana da wasu lambobi na sirri da ya ƙunshi tambari da sa hannu na na'urar zamani da ke da bayanai. Wannan katin za ta ba da damar shaidar shaushawa taushawa da duka ƙasashe suka amince da ita a yayin a iyakokin ƙasashen. Sannan duka ƙasashen duniya suna tambayar mutum ya gabatar da katin da ke tabbatar da ya yi shaushawar rigakafi a kan cutar corona a yayin shiga ƙasarsu. Gurin da aka saka a gaba shine kare al'umma a kan haɗarin yada ƙwayoyin cutar da ke da nau'i iri-iri tsakanin ƙasashe daban-daban. Amma duk da haka dukkan mutane mutanen da suka yi allura a baya da ke rike da wani katin shaidar shaushawa ta takarda za su kuma samun wannan kati ta zamani in ji ministan kiwon lafiyar Nijar. Duka wanda ya yi allurar rigakafi yana iya zuwa asibitin ta reference da katinsa a bincika bisa girgam idan aka tabbatar ya yi allurar rigakafi sai a yi masa wannan kati na zamani. Wani ci gaba ne ga ƙasa bisa tsarin yin rigakafin yaƙi da annobar COVID-19 in ji abokan hulɗa da ke tallafa ƙasar Nijar cikin wannan kokowa. Madan Louise Oben shugabar tsarin majalisar ɗin Ɗinkin Duniya a Nijar. Kartin shaushawa na zamani. wanda ya yi daidai da ka'idodin hukuma kiwon lafiya ta duniya da kuma ka'idar ƙasa da ƙasa da za ta taimaka wajen tsara takardun al'umma da an ka yi ma shaushawa da kuma tsaron bayanansu tsarin majalista ɗumkin duniya na farin cikin ƙasa da sauran abokanan hulɗa da tsarin covax domin a cikin wa'annan matakai na yaƙi da cutar covid-19 kwararrun kiwon lafiya na goyon bayan allurar yaƙi da cutar COVID-19 da ke wani muhimmin ginshiki, domin hana yaɗuwar cutar cikin duniya. to la ƙarshen shirin kenan sai dai ka hamu salama da ku muna sanar da ku da cewa a ci gaba da wasan sada zumunta tsakanin wato tsohon 'yan wasan ƙwallon kafar afirka da suka yi fice da kuma 'yan wasan ƙwallon kafa na nijar su ma tsohin da suka yi wasa a waje tsohin 'yan wasan ƙwallon kafa na afirka ne yake cin na nijar ɗin da ci uku da ɗaya yanzu kuma zan bar ku da hadiza hassan siddiku da ke da labarai da harshen zabarmanci ai saurare lahiya Hauwa ina kwana? Lahiya laurakiya. Wai kin san kina iya saurare ko sake sauraren labaru kyauta kan lambar uku biyu da biyar da layin Airtel Niger? Masha Allah a kan layin Airtel a ko ina a faɗin ƙasar Niger. Kwarai kuwa, ki danna lambar uku biyu da biyar bisa kan wayarki kawai. Za ki saurare ko sake saurare a ko da yaushe labaru, rahotanni na musamman bayanai kan kiwon lafiya. Gaskiya abin yana da mahimmanci. Ba shi kenan ba. Kina kuma iya zaben halce da kike so da bin umarni bisa kan lambar uku biyu da biyar. samun cikakkun labaru sai akan uku biyu biyar tare da Airtel Niger.